máa rọ ìjọba tó yẹ pé tó fi plan tó bá ṣe tó lè plan fún ní follow up. wani mai magana da harshen yarbanci kenan yabawa da matakin da gwamnatin jihar lagos ta ɗauka na tilasta koyar da harshen yarbanci a makarantun jihar kama daga firamare zuwa sakandare mallakar gwamnati a shekarar karatu na bana da aka fara a makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar lagos ta bayyana cewa daga yanzu koyar da harshen yarbanci da kuma koyansa zai kasance tilas ga duk wani ɗalibi walau yana jin wannan harshe ko kuma baya ji gwamnatin jihar ta lagos a cewar gwamnan jihar akinwumi ambode ta ɗauki wannan mataki ne domin farfado da harshen na yarbanci da kuma al'adun yarbawa wanda gwamnan tare da wasu masu faɗa ji. kama daga sarakunan gargajiya da kuma dattijai ke cewa yana fuskantar barazana daga 'yan boko 'yan bana bakwai wayanda ke ganin amfani da harshen tamkar wani ƙauyanci ne to kowa masu magana da wannan harshe suka ji dankare da wannan mataki yeah me to my own point of view, I think the plan is a very great plan because these days Yoruba language is not recognized among the youth again. Ya ce ko shakka babu na ji daɗi dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka hakan zai taimaka wajen farfado da wannan harshe kuma abun alfahari ne gare ni bayarabe da kuma sauran yarbawa i think it's a great, it's a great plan harshen uwa dai harshe ne da ake tunƙaho da shi a sassa daban-daban na duniya a kuma tsakanin kabilu da jinsuna daban-daban to sai dai kuma kawo yanzu akwai harsuna daban-daban na duniya da ake fargaban cewa suna iya ɓacewa a doron duniya to koya matsayin harshen uwa yake a tsakanin al'umma da kuma barazanan da yake fuskanta a duniya ga dai farfesa halaru Amfani na Jami'ar podio a hirar da na yi da shi a can baya inda yake bayyana mahimmancin harshen uwa. Abin da muke ƙara zidda mutane su gane harshe shine mutum. Harshe shine mutum. Idan baka da harshe ka yi babba asara. Baka da yadda za a yi a gane ka ko kai waye. Yau Bahaushe yana tinkawan shi Bahaushe ne domin yana da harshen Hausa ba don wani abu ba. ba dan yana musulmi ko dan yana krista ba a'a dan yana da harshen hausa haka bai rabe ba wai dan yana musulmi ko krista bane a'a dan yana da harshen yarbanci yake haka in ka dauki yamuri shi ma ba dan yana musulmi ko krista ba dan yana da harshe na ibo ashe harshen nan abu ne muhimmi wanda ya kamata mutane su farka su kare martabar harshen nan nasu domin duk wanda ba da harshe duk wanda ya saki harshen da ya iya ya sani aka haife shi harshen uwarsa ya kubuce masa to ya yi babba asara yana da muhimmanci mutane su gane martabar harshe su gane yaɗa shi su gane riƙe shi da kuma fifita shi da kuma yawan yin magana a cikinsa da yin amfani da shi da koyar da shi ga 'ya'yansu don in ba haka ba duk harsunan nan mutuwa za su yi yanzu haka dai wannan mataki da gwamnatin jihar ta lagos ta ɗauka a cewar wasu masu magana da harsuna daban-daban na najeriya na ganin hakan zai zama izina da kuma aya gare su na ganin su ma sun tilasta amfani da koyar da harsunansu a yankunan kasar baban jibrin murya amurka daga lagos